assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau asabar 28 ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai da hudu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha tara a yau da izinin Allah muke fara tafsirin wannan wata da muke sa ran za mu shiga na ramadan nan da 'yan wasu kwanuka 'yan ƙididdigaggu masu zuwa muna roƙon allah maɗaukin sarki ya samu daga cikin bayan shi da ya zaɓa za su yi ibada karɓaɗɗiya a cikin wannan wata na ramadana Allah madaukin sarki ya sa daga cikin bayan shi da ya nufin zai ‘yantar da su muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa daga cikin bayan shi waɗanda za su zage dantse su wurja-wurja su iyakan iyawansu wajen yin ibada a cikin wannan wata ba tare da kasala ba muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa daga cikin bayan shi waɗanda za su yaƙi zuciyarsu kuma su faɗa da iblis domin kada shi ɗan yi nasara a kanmu mu fara aiki ba mu kai ƙarshe ba kuma mu watsar da haka ne allah maɗaukin sarki yake son bayan shi da suke fara aiki kuma su ƙarasa allah maɗaukin sarki ya sa muna daga cikin jajirtattun bayin da za mu yi wannan aiki kamar yadda yan uwa suka sani muna gargashin tasirin suratul furqan a inda a shekarun da ya wuce mun yi shimfiɗa da sharan fage dangane da abin da wannan sura take karantarwa wanda kafin kai tsaye mu ci gaba daga inda muka kwana a kasar na biyu a tasirin wannan aya to ina son zan gabatar mana da muƙaddima mai matuƙan mahimmancin gaske dangane da ahamiyatu ilmi tafsir mahimmancin ilimin tafsiri na ka'idoji da kuma ki zauna a karantar da ke tafsirin alkur'anin ki san saƙonnin da allah maɗaukin sarki ya tara masu ɗimbin yawa a cikin alkur'ani mai girma ki san mahimmancin wannan mai yi sanin wannan da kuma aiki da shi zai taimaka maki wajen ki rike addininki ki abin da Allah maɗaukin sarki zai gafarta maki duniya da kuma lahira muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa muna daga cin amintattun bayan shi da farin farko a Sheikh Fahad bunin Nasir Suleiman, wani babban malami ne da ya gabatar da wata muƙala dangane da abin da ya shafi tafsirin suratul hujarat to ci muƙaddima da wannan malamin ya gabatar akwai kalmomi waɗanda suke da daraja kalmomi masu tsada da ya ambata wanda na so mu ji su don mai yiwuwa Allah madaukin sarki ya amfanar da mu waɗannan kalmomi malamin ya ce وقبل البدء بتفسير القرآن الكريم أقدم بمقدمة عن أهمية التفسير kafin kai tsaye mu lula mu kutsa mu shiga gadangadan dangane da tafsirin alkur'ani mai girma zan so in gabatar ma 'yan uwa makala mai ɗauke da mahimmancin tafsiri a rayuwan musulmi la shakka أن العلوم الشرعية مهمة لكل wa ومسلمة Malam yace ko shakka babu babu wani wanda yake da ja cewa dukkanin ilmomin shari'ar musulunci ilmomi ne masu matukan mahimmanci ga dukkanin musulmi da kuma musulma walakin hazihil ulum ta tafawatu min haisul ahamiyya sai dai hatta su kansu waɗannan ilmomi na addinin musulunci to a karan kansu sun sha bamban da juna dangane da mahimmanci wannan ya ɗaran mawancan, a bisa yadda su kansu ilmomin suke walasna huna bisadadi bayanin khilafil ulama rahimahumullah fi a ahammil ulumi Malam ya ce wannan zaman da muka yi ba wai mun zauna ne mu zauna mu tantance saɓanin da malamai suka yi da cewa wai shin daga cikin ilmomi wani ilimi ne ya fi mahimmanci kuma daga cikin ilmomi wani ilimi ne aka fi mahimmanci malai ce ba wannan zaman muka yi ba kun gano wannan da kyau ku ba wai mun zauna ne a nan muna ƙoƙarin tata da tantance hal kuwa ilmul aqida shin ilimin aƙida ne ya fi au ilmu tafsir ko ko ilimin tafsiri ke gaba au ilmun fiƙe ko ilimin fiƙihu ne jagora au ilmun hadis ko ilimin hadisi shine umda malai ce ba wannan muka zo na yi ba wa inna ma nahanu bi sadadi bayani a hamiyyatul ilmi sai dai mu abin da muka sama gaba a yanzu Shi ne matantance dangane da mahimmancin ilimi li kulli ahadin ga kowane mutum mun gano wannan mutumin nan musulmi ne mutumin nan namiji ne a mutumin nan mace dan birni ne dan ƙauye ne mai mulki ne ko wanda yake mulka ne dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ya fahimci ilimin da zai rike mai matukan mahimmanci a rayuwar shi لأن الله azza wa jalla سورة saboda allah maɗaukin sarki yana faɗi cin alkur'ani cewa yarfa illahu lazina amanu minkum wallazina otul ilma darajatin allah madaukin sarki yana ɗaga darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku ma'anan wannan ayan shine mumini ya fi wanda ba mumini ba a wurin allah to cikin muminan kuma sai Allah maɗaukin sarki ya fifiko sai ce wallazi na otul ilma su kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki masu baiwan ilimi suna da darajatin darajoji ninkin ba ninki ɗoriya akan sauran muminai wallahu bi amalu na khabir domin Allah maɗaukin sarki ya zama mai ba da labari akan duk abin da kuke aikatawa wa ya ƙulu subhanahu wata'ala. wata'ala haka ma Allah maɗaukin sarki yana cewa inna ma ya shallaha min ibadihil ulama ku sani kaɗai masu jin tsoron Allah daga cikin bayan Allah baki ɗaya to malamai ne domin su malamai su ne suka san abin da Allah ke so kuma su suka san abin da Allah baya so wannan ya sa sun fi kowa jin tsoron Allah ba cewa aka yi mutane ba su da tsoron Allah ba sai sun zama malamai kowa na da gwargwadon nashi tsoron Allah amma malami ya fi shi tsoron Allah inna Allah azizun ghafur Allah madaukin sarki mabuwayi ne mai gafara ne ga duk abin da mutum ya yi wanda ya aiwatar a rayuwar shi na duniya wannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo kuma a hadisi annabi yana cewa mai yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid dini duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ke nufin shi da alkhairi to ko Allah zai fahimtar da shi addini idan kika ga Allah maɗaukin sarki bai fahimtar da ke addini ba ma'ana ba kya zuwa makaranta ba kya zuwa majalisin ilimi baki matsu malamai ba to babu wani alheri kwata-kwata tare da ke wa ya ƙola alaihi salatu wassalam har ila yau annabi a cikin hadithi yana cewa man salaka yalta yaltamisu fihi ilman duk mutumin da ya kama hanya domin neman ilimi sahhalallahu lahu bihi ilal janna janna Allah maɗaukin sarki zai sauwaƙe mai da wannan ilimi da yake nema hanyar da zai samu ya shiga aljanna cikin sauƙi. kun ga yanzu dukkaninmu nan mun kama hanyar neman ilimi ne ko mun zo ne mu ji maganan Allah ko mun zo ne mu bauta mu Allah cikin abin da za mu je amfanar da mu ko to Allah madaukakin sarki zai sauwake mana ta hanyar abin nan da muke nema hanyar da za mu samu aljanna raba-raba arha cikin sauki Allah ka sa muna da rabo idan العلم الشرعي جاءت الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحث عليه ما عليك كنغا علم شريعة تو hadisai masu ɗimbin yawa da ayoyin alkur'ani masu tarin yawa sun zo suna kwaɗaitarwa a kan shi wa bayanin fablihi da kuma bayanin falalan wannan ilimi wa azimi asarihi da kuma yadda ilimin yake da mahimmanci fi hayatul insan a cikin rayuwar ɗan adam baki ɗaya kina in baki tsaya kin fahimci wannan ba ko kina bata ma kanki lokaci wajibi ne dole ne a matsayin ki na musulma wallahi sai kin san ilimin addini domin ki gane yadda zaki bauta ma Allah madaukakin sarki domin idan baki bauta ma Allah yadda yake so ba mun daren dadewa dai zaki mutu ko kuma zaki je ki fada hannun Allah to sunan wannan ranar da za ki je a wurin Allah muddini ranar da ake cin moriyan addini da aka yi to shi kuma Allah maɗaukin sarki bai karban duk wani addini da aka yi shi da jahilci to ki san wajibin ki ne ki nemi ilimi kuma ki aiki da ilimin sannan ki yi kira zuwa ga ilimin kuma ki baiwa ilimin kariya in kin yi wannan aiki to kina daga cikin waɗanda za su more wannan ilimi duniya da lahira Allah ka sa da rabonmu mu wa ilmu tafsiri min ahammil ulumi mala yace ilimin tafsiri yana daga cikin ilimi mafi mahimmanci wa min ashmaliha kuma yana daga cikin ilimi wanda ya tattaro abubuwa masu yawa da dan adam yake bukata amma innahu min ahammil ulum fali'annahu ya ta'allaku bi kalamin la mala ya ce a ɓangaren da muka ce ilimin tafsiri yana daga cikin ilimi mafi mahimmanci mu sani ilimin tasiri kai tsaye yana da alaka kuma yana magana ne da maganan Allah kai tsaye duk abin da za a yi sai a ce domin Allah ya ce wala ahammu min kalamillahi subhanahu ta'ala babu kuma wani abu a duniyan nan ko menene shi wanda ya kai maganan Allah mahimmanci wala ashrafu min kalamihi jalla wa'ala babu wani zance da kowane ne ya zantar da wannan zancen da ya kai zancen Allah madaukin sarki ɗaukaka wamin zalika aidan har ila yau yana daga cikin mahimmancin wannan ilimi na tafsiri yati, ilmi tafsiri lissairil ulumi irin yanda shi ilimin tafsiri ya zama ya game komi saɓanin sauran ilmomi malam ya ce wajen zalika annal mutahaddis fil aqida amrun mahsurun fiha da malami zai zo yana magana kan abin da ya shafi aƙida, to bayanin da yake ya shafi aƙida ne kaɗai, wal mutahaddas fil fiƙihi, wanda yake zance dangane da abin da ya shafi fiƙihu? aidan mahsurun fi janibil fiqhi wannan yana magana ne kai tsaye ga abin da ya shafi janibin fiqhu amma mutahaddis fi tafsiri wanda zai zauna yana karantar da tafsiri kuwa fa innahu taratan yatahaddathu fil aqida za ku ji a wani lokaci malamin tafsiri ya zarci yana bayanin aqida wa taratan ukhra yatahaddathu fil ahkam shariyya al-amaliyya wani lokaci kuma ku ji ya ɓige da bayani dangane da hukunce-hukuncen shari'a na fiƙihu au ma ya ta'allaku bil fiƙihi ko yana magana dangane da abin da yake da alaƙa da fiƙihu wa taratin ya haddatu fil akhbari wani lokaci kuma ku je ya ɓige da tarihi wurjanjan akhbarul umam as-sabiqa wa hakaza haka za ku je yana magana dangane da al'ummomin da suka gabata tun da kan halittar farko da abubuwan da suka faru a sama tsakanin Allah da mala'iku tsakanin mala'iku da Adam tsakanin Adam da shedan tsakanin Allah da kuma shi kan shedan tsakanin Adam da shedan da matan shi hawawa gidan aljanna har zuwa sanda da ya taka ji ta bayanin tarihi ana zantarwa dangane da abin da ya shafi annabawa da manzanni ya ta bainal ulumi jami'an to kun ga ilimin tafsiri ilimi ne wanda yake kai komo tsakanin ilmomi baki ɗaya babu wani ilimi daga cikin ilmomi kaf wanda al'amarin tafsiri bai shiga cikin shi wasababi zalika annallaha ta'ala nazalal qur'ana tibyanan likulli shay'in yu aima dan wannan ne Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani domin alkur'ani ya zama mai bayani ne ga komai fa bainama tarahu yatahaddasu an sifatillahi azza wa jalla haka za ku ga a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana magana dangane da siffofin shi a cikin wasu ayoyin izbihi yatahaddasu an ahkamis sala kwatsam kuma ana cikin bayanin sifatun rabb sai ku ji kuma an ɓige an koma ana magana dangane da hukunce-hukuncen sallah wa bayyana ma huwa ya haddasa an ahkamis sala ana cikin bayani dangane da hukunce-hukuncen sallah an ɗauki annabi daga maka an je betul makadisi sotul isra'i kenan an tafi kuma ana bayanin daga betul makadisi zuwa saman bakwai sotul najimi kenan ana bayanin kaza ga yadda za a yi ruku'u ga yadda za a yi sujjada za a yi sallar cikin jama'a ana cikin wannan bayani kwatsam kuma izabihi ya ta tahaddasu an kissati Musa sai ku ji alkur'ani ya dige yana bayanin kissan annabi Musa alaihi salatu wassalam ma fir'aun tare da gwagwarmayin da ya da fir'auna summa an qissati ibrahim alaihi salam kuma sai ku ji alkur'ani ya koma yana magana dangane da kissan annabi ibrahim wa hakaza haka zaki je alkur'ani yana maganan sallah ya maganan hajji ya maganan zakka ya maganan aure ya maganan saki ya maganan jihadi ya maganan zamantakewa zama kaza yanayi kaza tsari kaza haka za ku ji malamin tafsiri shi dan komai da ruwanka ne shi sa wannan ilimi ilimi ne mai matukan muhimmancin gaske shi yasa ma Allah madaukakin sarki ya ma alkur'ani kirari da cewa littafi ne da yake tibiyanan likulli shay'in shi mai bayanin komi ne ba abin da alkur'ani bai bayanin shi ba sun mai ta nakalu ma ayatul kitabil karimi ma yumarru bihi min warida fil ayatul karimat sannan za ku ji alkur'ani yana ciratuwa daga ayoyi gwargwadon abin da yake gudanuwa a kan shi dangane da al'amara da suke wakana idan huwa ashmalul ulumi shi alkur'ani shi ilimi ne wanda ya shafi komi li anna hushtamala alaiha jami'an walakin na tafasil taktalifu fi aya ila ayatin ukhra sai dai zama a yi bayanin abu dalla-dalla ya shafi ƙila wannan ayata ta taƙaita ko wancan aya ta yalwata saboda haka sai an karanta alkur'anin duka kuma an hada alaka tsakanin awoyin da surorin sannan ne za a fahimci sakon da Allah yake nufi walamma kana hazal ilmu bi hadhil mathabati al'azima mala yace yayin da wannan ilimi na tafsiri ya zama yana da wannan matsayi mai girma kana la budda lil muslimi alhitimamu bihi ya zama wajibi ya zama lalle indi mutum shi musulmi ne to sai ya ba wannan ilimi na tafsiri matakan muhimmanci amma in ba tasirin alkur'ani ba wanda yake da irin wannan mahimmancin ma baro gidajenmu mu zo mu zo na cikin zafi tsakani da Allah hmm? neman yardan Allah kenan mu kokari mu kore jahilci Allah madaukin sarki zai amince da mu ya yadda da abin da muke sakamakon mun amince mun zaɓi littafin shi shine a gaba Allah madaukin sarki karbi ibadan da muke muna yin idin shi wajibul muslimi tijahi ilmi tafsir abin da yake wajibi ga musulmi dangane da ilimin tafsiri da yake koyo lamma kana hazal ilm wa huwa ilmu tafsir bi hadhihi al-masabati al-azima kana la budda lil muslimi wa la siyama talib ilmi malaci ya yayin da ni da ku duk muka fahimci mahimmancin wannan ilimi da kuma irin darajar da wannan ilimi yake da shi sai ya zama babu makawa ga duk wani musulmi sai malam ya marmaza ya ce musamman ma musulmin da yake ɗalibin ilimi ne an yi a yi inayatan khassa bi ilimin tafsir ya ba da matukan kulawa ta musamman ga wannan ilimi na tafsiri na ma'al asaf qallalihi mu bihi mare sai dai babban abin takaici waɗanda suke ba da kulawa ga wannan ilimi ‘yan kaɗan ne iz tuqamu durus wal muhadarat wad fi shattal funun wa yumahil wa fi kasirin minha ilmu tafsir mala ya ce za a ga malamai suna shirya darussa da muhadarori da shirya daurori a sauran fannoni na ilimi daban-daban amma kuma sai su sakaci dangane da abin da ya shafi ilimin tafsiri wannan abu ne ya zama wajibi malamai da ɗalibai su yi ƙoƙari su ba da kyakkyawan kulawa dangane da ilimin tafsiri a karantar da mutane yadda al'amarin yake da kuma yadda ya zama wajibi a yi shi mahala ya ce turkut tafsiri ala wajihi liktisar ga hanyoyin da malamai suka tsara da ake yin tafsirin alkur'ani mai girma a tattakaice annawul awwal nau'in tafsiri na farko shine tafsirul qur'ani bil qur'an in an karanta aya a ɗibo 'yan uwa ko ayoyi shigen wannan a fassara wannan ayan da shi wanda a cikin mu akwai wannan fa'iza ja a ayatun mujmala ja tafsiru tafsiru bi ayatun ukura idan wata aya aka karanta ta zo da hukunci a dunkule to sai a jawo wata ayar da ita kuma za ta bayani dalla-dalla na wannan ayan da take a dunkule bayanin ta yake cururi ɗaya wa haka za tasirin da za mu yi yana ɗauke da wannan annau tsani nau'i na biyu tafsirul ƙur'ani bi sunna shi ne tafsirin alƙur'ani da hadisan annabi fa ba'dul ayati ta'ati mujmala mala ya ce wasu daga cin ayoyin alƙur'ani suna zuwa da hukunce-hukunce da bayani a cura a dunkule fa yufassiru hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan sai an buƙaci annabi ya zo ya fassara to wannan ke buƙatarwa dole a je a nemi fassara daga wurin annabi wa tafsirun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga fassaran da annabi zai ma alqur'ani ma bi qawlihi aw fi'lihi ko dai annabi ya fassara kai tsaye da maganan baki ko aiki to tafsirin mu ma yana ɗauke da wannan domin muna gayyato hadisan manzon Allah domin fassara da sharhi da ƙarin haske dangane da abin da ayar da muka karanta take ɗauke da shi nau'u thalith nau'i na uku tafsirul qur'ani bi aqwali sahaba sai kuma tafsirin alqur'ani da zantuttukan sahabbai radiyallahu anhum Allah ya ƙara masu yarda sau da su sahabban nan su ne suke zamani da annabi sanda alkur'ani yake sauka to sun fi kowa sanin abin da alkur'ani yake nufi su ne suka ji maganan annabi wajen fassara na wannan ayan su ne su ga aikin annabi wajen aiwatar da wannan ayan su ne suka san komi da ya shafi alkur'ani da sunna saboda haka aikinsu da fassararsu da bayaninsu yana da matukan mahimmancin gasken gaske wajen fahimtar alkur'ani mai girma a cikin tafsirinmu cike yake don dangane da abin da ya shafi fassarar sahabbai dangane da wasu ayoyi da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annau'ur rabi' nau'i na hudu na tafsiri malai ce minal ulama marraja a ba'da zalika ila aqwalit tabi'in daga cikin malamai akwai wanda yake cewa in za a fassara alkur'ani babu laifi a ɗibo fassarorin tabi'ai almajiran sahabbai a fassara alkur'ani da shi wa minhum man raja'a ila al-lughati arabiyya daga ciki akwai wanda yake cewa a a a koma ma ne a fassara alkur'anin da shi فهذه الطائفة يفسرون القرآن بمراحل الأربعة ما ليش سوى النن ما سوى مغانا سوني ودن دسكي فسرا القرآن أمرحلة نهدو إذا وجدوا تفسير القرآن بالقرآن أخذوا به idan suka samu wata ayan ta fassar wata ayar sai su ɗauka wa iza wajadu tafsiran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan su ga fassaran annabi da ya mota aya a cikin hadithi aka zo bihi nan ma sai su ɗauka wa'iza lam yajidu fi kitabillah wala fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan suka bincika babu fassaran Allah da ya fassara aya da kanshi, babu fassaran annabi a hadisi da ya fassara aya aka zo bi tafsirin sahaba radiyallahu anhum sai su lalubo tafsirin sahabbai sai su aiki da shi sun ma'iza lam yajidu a kawalar sahaba in ba samu zantuttukan sahabbai ba radiyallahu anhum Allah ya ƙara masu yarda aka zo bi a kawalar tabi'ina sai su ɗauko zantuttukan tabi'ai au bi ma taktadihi lokacin arabiya ko kuma su fassara alkur'anin da abin da tsaban yaren larabci yake hukuntawa mun gano wannan da kyau ko wannan nau'i shi yake kira da tafsirul qur'ani bir ra'ayi mun gane to shi kuma tafsirul qur'ani bir ra'ayi ya gasu gida biyu akwai mahmud akwai mazmum al mazmum shine fassaran da bai saba ma fassaran salaf ba amma duk ra'ayin da aka fassara alkur'ani da shi ya zama ya saba ma abin da alkur'ani da sunna da zantuttukan sahabbai da tabi'ai yake a kan shi to wannan shine tafsirul qur'ani biyar ra'ayil mazmum wannan kuma haramun ne mahala yace wa qala ibn kasirin rahimahullah al-imam abul fida isma'il ibn kasirin ad-dimashqi yace inna as-sahhu turuq fi dhalika mafi ingancin hanyar da malami ya kamata ya bi wajen fassaran alkur'ani fassara ingantacciya shine an yi fassirar ƙor'ana bil ƙor'an shine in ya ja aya ya gayyato wata ayar ta fassara wannan ayan da ya karanta fa in lam duhu in bai samu ba fa min sunna to ya ɗibo hadisan annabi su fassara alƙur'anin wa iza lam ji a tafsiru fil idan ba mu samu tafsirin aya a cikin alƙur'ani ba wala fi sunnati kuma babu a cikin sunna raja'ana fi zalika ila aqwalis sahaba to anan malam ibn kathir yace sai mu koma mu dibo zantuttukan sahabbai la siyama ulama'uhum musamman malaman su sahabban wa kubara'uhum da manyansu fa'iza lam tajid tafsir fil qur'an mala ya ce in ka lalaba ƙur'ani baka samo inda zai fassara aya ba wala fi sunna kuma ka lalaba cikin hadisai baka samu ba wala wajadtahu an sahaba ko baka samo fassara daga sahabi ba faqad raja'a kasirun min al-a'imma fi zalika ila aqwali tabi'ina yace daga cikin malamai akwai wanda yace yi maza ka nemo maganganun tabi'ai irin su mujahid irin su ikrima da sauransu su su fassara maka alkur'anin mun gano wannan da kyau ko in baka samu ba malai ce to kai shiru in kai gogagge ne ƙwararre ne to sai kai fassara da loga wanda bai saba ma fassaran salam ba malai ce wa hulaka nau'in akhar har ila yau akwai nau'i na gaba wa huwa tafsiru bir ra'ayi shine fassarar alkur'ani da suke kira tafsirul qur'ani bin ra'ayi hunaka man fassara alkur'an walakin bin ra'ayi mala yace akwai waɗanda suke fassaran alkur'ani amma fa da ra'ayi wa hadha ra'ayi imma in kana ra'ayin mujarrad fa innahu mazmumun mala yace in mutum ya zo fassarar alkur'ani da tsabar ra'ayi ne to wannan abin zargi ne faƙada hazzara minhu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ƙaule haƙiƙa annabi ya tsoratar da al'umma yi ma alƙur'ani irin wannan fassara da ra'ayul mujarrad inda yake cewa man ƙala fil ƙur'ani da ra'ayihi duk mutumin da ya fassaran alƙur'ani da ra'ayin shi falyata bawwa maƙa'adahu minan nare to lallai ya tanadi mazaunin shi a wuta wallahu azza wa jalla ya ƙolo allah madaukin sarki kuma yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kakka kuskura ka tsaya kai bayani akan abin da ba ka da ilimi akan shi ba ka da ilimi kanka za tsallake yi bayani kakkai hala gabata malam da tambaya ka ce ba ansa to me bayani ban sani ba a ji a tambayi malamai waɗanda suka sani wa fauka kullu zai ilimin alim kar wanda ya shiga abin da bai sani ba wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun yace inna sam'a kun ga ji wal basara kun ga gani wal fuada kun ga zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah sai mutun tambaya a kansu Allah ko rediyo ne ake tafsiri mara kyau da yake jefa mutane cikin fitina da bata masa aqida da tarbiyya haramun ne yake ji wallahi haramun ne jin da kika yi sai Allah muke hisabin shi a ranar lahira abin da zuciyanki ta kudurce ta tintintini akan wannan abin da kika ji wala sai Allah muke hisabin shi a lahira ya san haka ko wajen tafsiri ne ka san irin wannan tafsiri bin ra'ayi ko wajen wa'azi ne wanda ake faɗin san rai ake yin abin da ga dama wallahi a musulunci haramun ne ke ji in ko kika ji wala sai Allah ya tambaye ki Allah ya kiyaye ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في قوله yayin da Allah madaukin sarki yake ambatan abubuwan da suka zama na haramun ne daga ciki Allah ya ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ka sani ubangiji na ya haramta abin da yake alfasha ne ma zahara min hawa ma batan wacce ta bayyane ita alfashar da kuma alfashan da take a ɓoye duka Allah maɗaukin sarki ya haramta su mun gano wannan sai ce yace khatamaha bi qawlihi sai Allah ya cike waɗannan ababen da ya haramta sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kaga yana daga cikin katotan laifi da yafi duk abin da aka ambata a baya shine mutum ya halattar da ko ya haramtar da ko ya danganta magana zuwa ga Allah ga abin da bai da ilimi a kan shi ful inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara min hawa ma batana sai ce wal ithma wal baghy bi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu malaman tafsiri suka ce Allah ya bi laifukan dake dake ne alfasha mataki mataki ne ma zahara wa ma batana sai al'ithim sauran dangogin laifuffuka walbage mugunta da zalunci da cin zalun mutane sai ce wa an tushirku billahi malam yunazzil bihi sultana sai shirka sai ce wa an taqulu alallahi ma la ta'lamu kaga yi ma Allah ƙarya a taqawulu alalla har ma malamai suna ganin yana sama da shirka karki sake Allah bai ce baki ce Allah ya ce hatta irin abin da bahaushe ke cewa Allah ce tashi in taimake ka ƙarya ne ba. kun gano wannan sai dai ke ce wanci ki tashi Allah zai taimake ki amma kar ki ce Allah ya ce wa qala har ila yau Allah madaukin sarki ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban shin a ka samu ku wanda fi zunubi wanda yake kirkiran ƙarya ga ya danganta wa Allah ma'ana idan aka tara masu zunubi to mai kirkiran ƙarya ya danganta ma Allah ya fi kowa liyudillan nasa bigere ilimin kawai dai ya batar da mutane ba da ilimi ba ma'ana bai san maganan Allah ko ya san maganan Allah sama sama bai gama fahimtanta ba ya ɗaura mutane akan abin da zai zama ɓata gare su to babu mai laifi a wurin Allah kamar shi inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah maɗaukin sarki baya shiryar da azzalaman mutane kenan duk mutumin da yake ma Allah ƙarya wajen fassarar alkur'ani ko yi ma Allah ƙarya wajen fassarar hadisai ko yi ma Allah ƙarya wajen bayanin halal da haram da mu'amalolin al'umma to babu azzalimi irin shi Allah bai san shi Allah ya kiyaye ويدخل في أمومه تفسير القرآن الكريم وكثير منا يعرف الأثر الوارد عن أبي بكر ما لا يتي هر إلى يوم malamai suna shigar da umumin tafsirin alkur'ani mai girma dangane da maganan da sayyidina abubakar ya faɗi wanda da yawan mu mun san wannan maganar sayyidina abubakar an ce fassarar qur'ani ce wane ne ne ya ma Allah ƙarya yace duk malamai sun san wannan ƙala abubakar ya ce ayyu ardun ta ne kai in na fassara alkur'ani ba da abin da Allah yake nufi ba ni ko wata ƙasa ce za ta ɗauke ni wai wa ayyu sama'in ta ne, ko ta ne, shin wata sama ne za ta min inuwa iza qultu fi kitabillahi ma la in na sake ne magana dangane da maganan Allah ga abin da ban sani ba ya ce wallahi ba da ni ba kuma ba zan faɗi ba sai na abubakar fa wazirin farko na manzan Allah fi haza tanbihun li talibin ilmi mala ya ce a cikin waɗannan bayanai akwai faɗakar da ɗalibin ilimi Allah ya ta kallon fi kalamin lahi azza wa jalla illa ma alima cewa kar ya kuskura yi magana dangane da maganan Allah sai fa abin da ya sani da yawa ga malami ne zai tafsiri amma ya ji ya nemo fassarar Hausa ko fassarar Turanci ko yana sauraron kasar ɗin wani malami wai a nan ne zai ji abin da aka faɗa ya fahimta an jima ya tara mutane kai su jahannama gano wannan ko ya je ɗauko littafin da yake fassara da larabci cin da ya ɗan iya larabci da haka zai gane ma'anan abin da aka faɗa ya tattara al'umman annabi ya ɓatar da su Allah madaukin sarki kiyaye mala yace at-tahdhiru min hijril qur'ani wannan bangare to da mu ake tsoratarwa game da kaurace ma alqur'ani Allah ki ji tsoron Allah kar ki yadda a zauna tafsiri baki nan a saka ki cikin waɗanda suka kaurace ma alqur'ani ko a maki wa'azi da alqur'ani ki kiji a saka ki cikin masu kaurace ma alqur'ani da sauran abubuwan da malam zai bayyana mana تقدم في المبحث الأول ذكر تحذير الله تعالى عباده من الإعراض عن القرآن cikin bayanan da muka yi a wani lokaci a can baya mun yi magana dangane da tsoratar wanda Allah madaukin sarki ya yi game da iradi kau da kai game da alkur'ani wata wa'ada ala zalika da kuma irin mugun alkawari da tanadi da Allah madaukin sarki ma masu wannan aiki wal anil kur'ani sifatul kafirin kun ji daya jama kauracewa da juya ma alqur'ani baya siffa ne na kafirai ba siffa ne na mumine ba kama qala Allah ta'ala kama yanda a cikin alqur'ani Allah ya ce hamim tanzilul kitabir rahmanar minar rahmanar rahim Allah ce kun ga wannan alqur'ani to saukakken littafi ne daga Allah mai rahama mai jin kai kitabun shi wannan littafi da aka saukar fustilat ayatuhu Allah ya bayanin ayoyin shi filla-filla ƙur'anan arabiyyan kuma ƙur'ani ne ba larabe da ƙaumin ya alamuna ai mutane da suke da ilimi ne kaɗai za su iya fahimtar shi bashiran wani zira shi alƙur'ani yana ɗauke da bushara ga wanda suka bi Allah da gargadi ga waɗanda suka bijire ma Allah fa'a'ra da aksaruhum fahum la yasma'un abin takeici da yawa daga cikin waɗanda ake wa'azantar da su alkur'ani sai suka juya ma alkur'anin baya su maje inda za su ji shi su saurare shi sun juya baya ba sa wannan wa qalu qulubuna fi akinna zaka samu masu irin wannan suna faɗin uzuri iri iri wasu kunnuwansu akwai wani irin toshiya ne mimma tad'una ilaihi cikin abin da kuke kiran mu ba ma ganewa wa fi adanina waqarun kuma kunnun su wai akwai wani irin toshiya zuciyan ta shagala da wani abu shine a kinna tana cikin wani konso sannan kuma kunnuwansu akwai toshiya wa min bainina wa bainaka hijabun kuma gaskiya akwai shamaki tsakanin mu da kai mu ba ma fahimtar ma abin da kake ba ma ganewa kaga mutum a unguwansu a makotansu ana wa'azi ba waɗanda ya tsana sai ma masu wa'azin irin wannan sabbin yake da shi ke mamaki ce a'a yanzu kuna kusa ba ku amfana na nesa su wanko kafa su garo su zo irin abin da ya faru da annabi kenan yan garin maka suka shuka adawa da shi ba dare ba rana adawa cin mutunci da batunci ba wanda ba su yi ba amma ko mutane sai su wanko kafa daga afirka su kuma zo su karba yasa sai a je lahira waɗancan da nesa sai gansu gaba gaba wajen shiga aljanna don kusa kuma ana can ana ta lissafi Allah ya kiyaye wa qala azza wa jalla haka Allah madaukakin sarki yace wa ma ya'tihim min zikirin min arrahman muhdathin babu wani sabon sako da zai zo daga Allah mai rahama illa kanu anhu mu'ridin face ka same suna bijirewa suna kauda kai ba sa bi sam a ce ga wani doka daga Allah ina al'adansu ya fi wannan rayuwarsu ya fi wannan abin ke cikin zuciyarsu da suka tsara ya fi wannan to duk wannan iradi ne an zikir kuma iradi ne an alkur'an wa iraduhum imma kana bi adamul imani bihi ce yana daga ciki kaucewa da kauracewa da juya ma alkur'ani baya ko dai ya zama kiri da mu zo su ki imani da shi wattaslimi lima ja'a bihi min alhaqqi wal huda su kiyarda su saranda ga abin da alkur'ani ya zo da shi na gaskiya da shari'a faman amana bihi watta ba hudahu falaisa minal mu'urdina anhu mala ya ce a jimillance waɗanda suka yi imani da alkur'ani to ba su daga cikin waɗanda suka bijire ma alkur'anin muddin dai da suka yi imanin sun bi saƙon da alkur'anin ya zo da shi lakin kada yanalul muslimu nasibun min tarkil amali bil qur'an bi taqsirihi fi ta'ati wa mawaqa'a wa mawaqa'atihi lil ma'asi mala yace sai dai musulmi yakan samu gwargwadon hukunci da tuhuma da Allah madaukin sarki zai mai na irin yanda ga qur'ani ya ce ayi shi kuma ya ko kuma qur'ani ya ce biyayya ya ƙi biyayya ko kuma ƙur'ani ya ce kar ya aikata aiki kaza na saɓo shi kuma ya je yi ghaira anna haza la yalhaquhu bil mu'ridina masu yin wannan yana zuwa makaranta yana fahimtar alkur'ani amma yana dan dana saban Allah to wannan ba a saka shi daga cikin waɗanda suka kaurace ma alkur'ani ma dama qalbuhu mumtawiyan ala husnul i'tiqad bil fil qur'ani muddin da zuciyar shi cuke take da alakantuwa da alkur'ani wa anna khurujuhu an mutaba'atihi fi ma kharaja bihi anhu laysa istibahu li khilafi hukmillah malai ce duk saban da mutum yake in dai bai halattar da saban ba to har yanzu musulmi ne amma mai sabo kun gano wannan wala ridan bizalika ko bai yadda da abun ba ya san fa laifi ne ba kyau imma ma al iqrar bil zambi wat taqsir ko ma yana faɗin wannan fa ba daidai ba ne ya kamata a bari kun gane wannan mana wannan shi mumini ne sai dai yana da wani kaso na laifi da ake da bukatan shi rika tuba kama kala Allah ta'ala kama yadda Allah ya ce thumma awrathna alkitaba alladhina na min ibadina haka muka gadar da littafin mu ga zaɓaɓɓun bayin da muka zaɓa faminhum zalimun li nafsihi daga cikin waɗannan bayi akwai wanda yake zaluntar kan shi wa minhum muktasid akwai ɗan tsaka tsakiya wa minhum sabiqun bil khairati akwai wanda yake ajin farko bi iznillah zalika huwa al al kabir kun ga Allah ya kasa mutane gida nawa gida uku akwai wanda suke kolu koli akwai ƴan tsakiya akwai ƴan ƙasa zalimul li nafsihi shine ga imani ga aiki kuma ya dan raba kafa muktasid mai bin Allah ɗari bisa ɗari amma kuma zamiya na ɗan ɗiban shi kaɗan shi kuma sabi bil khairat wannan su ne ahalullahi wa safuwatul mala fa haula al asnaf thalatha kulluhum ala khairin mala yace waɗannan fi guda uku gaba ɗaya suna da alkhairi wa in daraja darajatuhum duk da cewa matsayinsu ya sha bamban da juna wa hazal ladhi huwa zalimu li nafsihi shi wanda aka ce zalimu li nafsihi taratan lil'amali, bi ba'd kitab wani lokaci za a same shi yana aiki da alkur'ani ba matsala walakinahu ghairu mu'urit. bai kauce ma alkur'anin ba amma dai akwai abin da yake na laifi in ma huwa muznib mu'tarifun ko dai ya zamanto mai laifi ne kuma ya yadda shi mai laifi ne tawwab yana yawan fari da tuba wannan yana da alheri Yarjo rahmatu rabbi yana yin ba daidai din ba amma kuma a lokaci da yana fatan rahaman ubangijin shi wa ya khafu iqaba kuma yana jin tsoron uquban Allah akan abubuwan da yake yi to wannan akwai sa ran Allah madaukakin sarki zai gafarta mai kuma zai karbe shi hannu bibiyu. mun gano wannan da kyau ko mala yace yas'aluna hal balagtukum risala hal tadabbartum ma bulligtum hal aqaltum ma anhu nuhitum wa ma bihi umirtum mala yace mu sani fa a lahira yasaluna Allah zai tsara kowa a cikin mai tambaye shi hal shin saƙon ya iso muku ma'ana musulunci da alkur'an da suna sun zo hal ta ma bulligtum abin da aka isar muku kun tsaya kun yi lissafi kun yi nazari kun lura da shi kun fahimta kun iya kun yi aiki hal aqaltum ma anhu hitum shin kun fahimta abin da aka hana ku kun hanu wa ma bihi umirtum da abubuwan da aka umarce ku ku yi wannan umarni na Allah kun aiwatar da shi hal amiltum bi irshadil qur'an shin duk abin da alqur'ani ya shiryar da ku kun bi kun yi aiki da shi wa hatadaitum bi hadiyin nabi kuma kun shiri da shiryar annabi wattaba'tum sunnatahu kuma kun bi sunnan annabi sau da kafa ajabal malai ce tur yi mamakin ɗabi'unmu nan tadir hadha su'al muna nan ba muna jiran ran da za a mana wannan tambayan wa hannu fi hadal al-irad an al wa hadihi kuma ga mu idan san zuciyar mu yazo mu yi abin da ran mu yi mana amma mu bi abin da za a yi mana tambaya nan gaba dan mu tsira al'umma ba ruwan su da shi fayalil ghaflati wal ghurur mala yace tir da wannan irin rabkana da irin wannan yaudaruwa da fadawa cikin wannan harka da Allah baya so tar Allah wadare da wannan ɗabi'a za a yi mana tambaya za a yi mana hisabi kuma babu fashi Allah maɗaukin sarki ya sauwaka jama'ar annabi waɗannan 'yan kalmomi da muka yi su a gurguje a gurguje a gurguje mun yi su ne a matsayin shimfiɗa da sharan fage dangane da abin da za mu tunkara na tafsiri mun yi haka ne lita iya ha'uzunun wa'iya Allah ya kunni mai hankali da tunani da hangen nesa ta haddace don mu taru mu amfana ko mu rabauta kuma mu tsira baki ɗaya mu yin Allah maɗaukin sarki ya so tasirin suratul furqan tafsirin suratul furqan wa hiya makkiya ita wannan sura ta furqan sura ce da Allah maɗaukin sarki ya saukar da ita a garin makka shi yasa abubuwan da ta tattaro abubuwa ne da za mu ji za mu tattauna kamar yadda mu gabatar a shimfiɗa da sharan fage dangane da tsiwa da ƙalubalanta da kafirai suka rika yi annabi da kuma ƙisoshi da za mu ɗauki izina daga cikinsu da izinin Allah sai magana dangane da abin da ya shafi tashin alkiyama da abubuwan da za su biyo alamomin tashin alkiyama da za mu tattauna ayan farko a cikin wannan sura mai daraja Allah madaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مالن يجي يقول تعالى حامدا نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم أشونا آية da Allah madaukin sarki ya ce tabarakal lazi nazzala al ala abdihi ya yakuna liL'alami na nazira Allah madaukin sarki yana yaba ma kanshi ne akan abin da ya sassaukar wa bawan shi na wannan alkur'ani mai girma kama kala kama yadda Allah madaukin sarki ya ce alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi kitab lallai godiya da yabo da jinjinan ban girma sun tabbata ga Allah wanda shi ne ya saukar ma bawan shi da wannan alkur'ani walam ya ja Allahu iwaja bai sanya alkur'anin ya zama karkatacce ko mai karkatarwa ba ƙayyiman liyon dara kuma wannan littafi littafi ne nagartacce wanda ya cancanci a ɗauke shi a yi gargaɗi a ja kunnun mutane dangane da ba'asan shadidan milladunuhu akwai balahiriyar azaba a wurin Allah ga duk wanda bai ba alkur'anin ba wa bashirar mu'minina kuma a lokaci ɗaya alkur'ani littafi ne wanda ya cancanci a ɗauke shi a yi mummune bushara da shi alladhina ya'maluna salihati wanda su waɗannan muminai suna aikata ayyukan ƙwarai annalahum ajaran hasana cewa suna da wani irin kyakkyawan lada a wurin Allah makithi na fihi abada in sun shiga inda za a yi masa sakamako da wannan aiki to za su tabbata har abada din-din-din za su shiga alkur'ani kenan yanzu ko ba komi mun fa'idantu da cewa duk wanda ya imani kuma ya ba alkur'ani Allah maɗaukin sarki ya ce a mai bishara in ya shiga aljanna ya shiga dindindin Allah ka sa da rabonmu ciki waƙala ƙala hahuna nan sai Allah maɗaukin sarki ce tabaraka wa huwa tafa'al min albarakatil mustaqarra adda'ima daima as-sabita wannan tafa'uli ne na neman albarka wacce take tabbatatta na wanda babu ranar ta a rasa allazi nazzala alfurqana ga Allah wanda shine ya saukar da alfurqan nazzala ala wazn fa'ala min tikrar ma'ana Allah ya ta sassaukarwa a cikin shekara 23 wattakthir sannan Allah ya yawaita wannan saukar da alkur'ani kama ƙala kama yadda cikin alkur'anin ya ce wal kitabin lazi nazzala ala rasulihi wal kitabin lazi anzala min qablu Allah ya ce da wannan littafi da ya sassaukar gabawan shi da kuma littafin da ya saukar su littafan annabawan da suka gabata jimlatan wahida ake saukar da shi a miƙa ma annabin littafin gashi shi kuma annabi sai aka rika sassaukarwa adadin wasu shekaru wanda ƙur'ani zai mana maganan dalilin da ya sa aka sassaukar da shi daban-daban a hankali idan muka zo mai da martani dangane da ƙalubalantan da kafirai suka yi ma annabi cewa dan mai ba a saukar da alƙur'anin jumlatan wahida ba yawa mun gano wannan da kyau ko mala yace li annal kutubul mutaqaddima kanat tanzilu jumlatan wahida saboda ai littattafan da Allah ya saukar a baya ga sauran annabawa da manzanni a cura lokaci da yake saukar da su wal qur'an shi ko al qur'ani nazzala munajjaman mutafarraqan shi al qur'ani an saukar da shi an saukar da shi munajjaman a dunkule daga lawul mafur zuwa baitul izza mufarrakan sannan aka saukar da shi daban-daban mufassalan ayatin ba'ada ayatin aka rarraba ayoyi bayan wasu ayoyi aka raka saukar da shi kaɗan-kaɗan wa hakaman ba da hakamin aka raka saukar da hukunce-hukunce daban-daban wa suwaran ba da suwarin aka rika saukar da surori daga wannan sai wancan wa haza shaddu wa ablak wannan ya fi kaiwa matuka wa shaddu itina'an bima unzila alaihi kuma an fi kulawa da wanda aka yi mai irin wannan saukar shi yasa ko abin duniya ne karke dake ci yanzu mun gano wannan ki ba a hankali kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana kulawa da ki amma a baki yanzu ke ma abincin ƙon makauniya shi ke kin cire banki jama'ar annabi kuna ganewa kama kala fi asnai hazil sura kamar yadda a tsakiyar wannan sura Allah ya ce wa qala na kafaru kafirai suka ce a laula nuzila alaihil ƙor'anu jumlatan wahida Don me ba a saukar mai da wannan alƙor'ani sauka ɗaya ba Allah ce nuna lunuthabbita bihi fuadak mun yi haka ne don mu lallashi zuciyanka warattalnahu tela, kuma ka samu daman karanta alqur'anin dake dake sannan wala ya atu naka bi matsalin ba za su zo maka da wani kalubalanta da misali ba illa ji ka bil haqqi face mun zo maka da bayanin gaskiyan da zai warware abin da suka kawo na shubha wa ahsana tafsira ko mu zo maka da bayanin da yafi kowanne nagarta cikin abubuwan da zai mai da martani ya warware irin makircin da su kullo suka zo da shi ولهذا سماه ها هنا da wannan ne a nan aka kira alkur'ani da annahu li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil saboda alkur'ani yana rarrabe tsakanin gaskiya da ɓanna, wal huda wal dalal kuma yana bayanin shiriya kuma yana tona asirin ɓata. wal ghayyi rashad sannan yana fallasa zalunci kuma yana fallasa yana tabbatar da abin da yake shiriya ne wal halali wal harami kuma alkur'ani yana bayanin abin da yake halal ne aka yi umarni da abi da kuma abin da yake haramun ne wanda aka tsoratar da cewa kul kar a sake a yi wannan shi ne alkur'ani shi wannan alkur'ani allah maɗaukin sarki gawa ya saukar da shi sai idan allah ya raya mu zuwa a karatunmu a gobe za mu tattauna dangane da ci gaba da tafsirin wannan aya mu ji wa aka saukar ma kuma an saukar da alkur'anin a yi mai da shi allah madaukin sarki tsare mana imaninmu nan muke cewa su allahumma wa mawabi hamdik a la ilaha illa anta ruka wato bi ilaik assalamu alaikum